Nau'in kayan abinci guda takwas da suke ƙara lafiyar alzakari da yawan ruwan maniyi da inganta lafiyar namiji. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a wannan sabon fili. A yau na zo muku da hanya mafi kyau da mutum zai bunƙasa lafiyar azzakarinsa wajen cin abinci, amma ba kowane abinci ba kamar yadda masana suka bayyana. Sau da yawa muna cin abinci domin yin maganin yunwa ko domin mu ƙoshi a zukatanmu da cikinmu, amma yaya muke la'akari da yadda abinci ke shafar sassan jikinmu? Abubuwa na farko duk da cewa kowane irin abinci ma'ana nau'in abincin da muke ci, fa'idodin suna gama jiki yana zuwa inda jikinmu yake buƙatarsa. Misali, idan kun san cewa cin karas da tufa shi ne yake ƙara wa zakarinku lafiya, shin ba za ku karkata da yawan cin waɗannan abinci ba sau da yawa? Ga jerin nau'in abinci takwas da suke ƙara lafiyar azzakari da yawan ruwan maniyyi ga ɗa namiji. Na farko, tufa. Tufa na iya rage haɗarin kamuwa da cutar kansar prostate na azzakari, don haka cin tufa yana taimakawa sosai. Na biyu, avocados Cin avocados na iya taimakawa tare da ingancin maniyyi da samar da testosterone ga ɗa namiji. Na uku, barkono. Cin barkono a abinci na iya taimakawa tare da taimakawa ga mazan da suke da ƙarancin sha'awa. Na hudu karas. Cin karas na iya taimakawa tare da kare yawan adadin maniyyi da ƙarfin azzakari. Na biyar, oats na iya taimakawa tare da ƙananan libido wurare daban-daban don samar da testosterone. Na shida, tumatir. Tumatir na iya taimakawa tare da kirga maniyyi da ƙara ƙarfin namiji a yayin saduwa, don haka sai a dage wajen cin tumatiri. Na bakwai, alayyahu. Cin alayyahu na iya taimakawa tare da wurare daban-daban kuma yana iya haɓaka testosterone ga ɗa namiji. Na takwas, caffeine. Yin amfani da caffeine na iya rage haɗarin rashin ƙarfin mazakuta. Waɗannan su ne nau'in abincin da cinsu ke taimakawa lafiyar azzakari da ƙarin ruwan maniyyi ga ɗa namiji. Da fatan maza za ku mayar da hankali wajen ƙara inganta lafiyar jikinku. Allah ya sa mu dace amin.